to amma tunda nace bana so dole ne ina da abubuwan da na saba yi a rayuwata da abubuwan da nake son nayi da wanda bana so so kawai in kika gane menene in kin fahimce ni kawai ki min iya waɗancan da ni ne na bukace su so da haka zai yi mutum yana jin yunwa ka ɗauko masa slippers ka bashi ba me zai masa amfani zan yanka shi ci a ciki aljanna ta fa a karkashin kafanka take to in ban tsaya na bi aljannan da kyau ba na maka ladabi da biyayya kake so in yi da rayuwata kuma duk wa'annan abubuwan da ba ka musu yanzu ne ka canza ga baki ɗaya ka fara min wayannan abubuwan in ka zo baka hira da ni baka da lokaci na ka zauna ka kalli fim in ka zo da dare ka shiga ɗaki ka je ka kwanta ka yi bacci ni matar ka ce ina da ina da bukatar mu zauna mu dan yi hira da kai mu fuskanci junanmu amma ga baki ɗaya baka da wannan time ɗin abinci ma in na dafa baka ci wani irin rayuwa ne wanda me yasa kake min haka to abinci ne bai zo da irin tsarin da nake da bukatar sa ba dole in cire ki a lissafin waɗanda za su yi min abincin da zan iya ci a ciki na gaskiya ba na tunanin ki a matsayin wadda za ta girka min girki saboda ba na samun yadda nake so to gashi na dafa abin da ranka yake so yau ka je ka ci abinci a gaskiya ni yanzu ba da shirin cin abinci a gidan nan a yanzu saboda fita zan yi lokacin fita ta yi da kwan jakata gaskiya ba zan ɗauka jaka ba ga abinci na dafa maka abincin da ranka yake so wanda ka ce in dafa maka shi na dafa maka je ka ci abinci kafin ka tafi ofis ba za ki da komai ba sai ka ci abinci to na ce ba zan ci ba ko kuma ca nake yanzu ke da kike jin cewa ke mai hankali ce yanzu nan fa kika gama gaya min cewar eh, aikin ki a gidan na matsayin ki na matata shine ke bi ni sau da kafa abin da nake so sannan in ce da ke ki a biki ce ba za ki ba kuma ki ce kina sare za a saka ki a cikin sahun matan kirki ba na faɗa maka haka bane da rashin kunya ma'ana ka ci abinci kafin ka fita ka bar gida ba wai da wata manufa na faɗa ba amma in ranka ya ɓace yi hakuri sai kuma na ce ba zan ci ba kuma shikenan kuma sai a ce mun dole sai na ci eh, jakar ta ce ba da ko kuma a ne ko kuma dole za mu ci abinci ban lissafi da abincin nan ba so da na riga na cin ga na gaya miki na cire shi a lissafi na na cewar zan iya samun abincin da zan ci a gidan nan baya cikin lissafi ki wani abin daban amma ban da girki to ni yanzu na makara ba da bukatar sai na ci abinci yanzu gaskiya ba da bukatar sai sai ka ci abinci da sadi ki san da kike magana da mijina nake magana da zai ki gama magana cewa abin da ya fi kamata ki a gidan miji shine ki bi shi sau da ƙafa eh. so sai kuma nayi umarni sai kika kibi. to ai ba laifi bane dan na ce miji na sai ya ci abinci zai fita shikenan tunda tunanin ki dole sai na tafi da jaka tunda jaka ta a ciki takarduna suke da kullum mota da waye da waye da sauransu bari kura fita haka a'a yawa kuri Allah maka sutura da komai da komai bari ɗauko maka jaka ɗaya kake na Kin ga inda kika yi kyau ka ce za ki je naɗin sarauniya kyau? Ko? Kai, amma fa kulle nan ta yi kyau fa. Na gode. To, da fatan dai iya ni kaɗai za a ringa wa kwalliyar nan. Ba ai da kaɗai ne wa. Gaskiya ne. To ya gida? Lafiya kana. Kai. Wallahi sai ga kaman baki ba. Gaba ɗaya kin canja kin yi wani kyau ita kasan zinaru. Ko? Wallahi haka kika dawo. <sighs> Albishirinki. Gobe. Fari ko ja? Fari tar. akwai wata fita da yi. kuma na ga ke kaɗai ya dace in gayawa wacce za ki je ki kankaro wannan fitar kawar wani aboki na ce za ta yi birthday kuma sai na auna na gani babu wacce za ta kankaro min fitan nan a wajen nan sai ki shi yasa na ce zan zo in gaya miki ya kika gani to gaskiya na ji daɗi sosai mm, amma akwai matsala banda abin ki sadiya ya kamata ki ce za a yi saukar kawai ki mana kin ga anan sai ki samu damar da za mu fice ko ya kika gani ok kawai ma na san abin da zan yi to shikenan shi mhm. to za ki gudu mhm, to ni ma dama akwai wani jira na da ake yi a gida bari in je in isar da saƙon ba damuwa ok bye bye mhm. na gode abincin da wani ɓaɓɓata rai da kake wai don Allah me ya kawo shi don Allah ka saki ranka ka koma kamar da ni kwanan nan gaba ɗaya na rasa kanka na rasa ta ina zan samo kanka me ke faruwa ne Fatima ya za a ce kullun zance ɗaya ai ta magana guda ɗaya abu ya ci ya ki cinyewa kamar cin kwan makauniya abu ɗaya ai ta maganarsa wai ana dole ne ana dole ana dole a rayuwa sai an takura ma sai an shiga rayuwarka an shiga cikin farin cikinka an shiga cikin muhibbarka haka dole sai an takura mun wai dole me ake maka ne wai menene na dole akan fasancen auren nan ne fa umma duk gaba ɗaya ta dage wai kin san ma saura kwana nawa wai fa saura gaba ɗaya duka duka saura sati biyu <laughs> to magana auren ce take saka wannan kuncin to bana so dole ne haɗa rai abin da baka so ya za ka farin ciki akai na son abin nan saboda zai taɓa rayuwata zai taɓa farin ciki na E, eh, muna zama mu mu biyu muna zama lafiya muna ƙaunar juna wannan aure ake nema sai na kuma yi ai ni na gama aure amma abu a sani a gaba ta inda ake shiga ba ta na ake fita ba sai an takura min abu ma a ce saura sati biyu yanzu haba fatima a'a kai aurenka ina goyon baya kai aurenka yanzu so kake yi la'antar umman ta same ka fatima wai da gaske kike koko da wasa kike yi wai me ya same ki ne yo me ya same ni fa lafiya wai ke kike furta wannan abin a'a umma ce fa ta umurce ka da kai auren nan akan mi zan ce ni kuma na dage ba za ka yi aure ba kina so na kuwa Fatima <laughs> kai ma ka san ina son ka ai soyayya ce take so ki sa in yi abin da ni bana so a'a ya ba zan ce ka aure ba kai fa da bakin ka zo ka ce min umma ta ce har idan baka yi aure ba za ta tsine maka ni ko akan me zan so tsinuwa da la'antar ubangiji ta hau kan mijina ai ba na fata dole in goya maka baya kai auren ka Fatima ina mai tabbatar miki ko da zan so abin nan ko da zan yadda a yi Allah sai an kai ruwa rana ba za a taɓa shi cikin kwanciyar hankali ba sai na tada zaune tsaye a tabbatar da bana so kar kai haka dan girma Allah ka bi umarnin umma ka bi umarnin umma yi auren nan ni dai ina goyon bayan yi auren ka ina taya ka farin ciki farin ciki kuma wai Fatima me yasa me ki ne ni ke din da na sani ce kuwa haba Fatima na ce ba na son abin nan abin shi ba na bukata Fatima kyale ne yi farin ciki mana dole sai an sa na yi aure amma dai ka san babu matar da za ta so a yi mata kishiya ko Fatima da alama kina goyon bayan umma Walla da haɗin ki, Ba mamaki da haɗin ki, ke kika samu ai wannan abun. Saboda tun da kake so ba kya so ya kwanciyar hankali na bari tashi wani. Zo zo a ba ne gidana. Me ya haka zo a aure idan na so ƴan kaya. To, na Allah ta'ala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 kaga na bar maka kofar gidan nan da daddare a buɗe ina tunanin ka shigo ka rufe gidan sai da tashi zan yi sallah da asuba sannan daga kofar gidan ma a buɗe ta kwana to wallahi baka dauko hanyar da za ta bulle ba ka makara ka zo a makare yawwa dan wayanda suka yi na baya ma ba su ci riba ba balle kai da ka zo a wannan zamani da dai maulidin ka zaɓa sai ka koma can gidan yan maulidin ka je ka zaman ka in na baka shawara ba za ka ji ba sannan mm, abin ya wuce ma ka je ka hira ka dawo har kwana a waje kaga ya zama tildawun kenan ko ba ma a je a hira a dawo ba to ba zai yiwu ba yawwa ko ma can ka ce uban 'ya'yan masu maulidin na bar mishi kai ya hada awa inna ba a yi haka ba inna ai ba a canja uwa ana canza tun da ita ma duniya uwa ce tana da riga tana da wando tana da zanin goyo in ta goya ka sai kuranka ya ku tafi a can ta maka darasi nake hakuri dan Allah na yi kuskure amma in Allah da ba zan ƙara ba a ka iya baki kai ka lallame mutum kai ta ya yi haƙuri ya yi haƙuri kuma gobe ka saki to bari ka cin gaya maka kaga daga yau to na dinga bibiyar abinda da kake na dinga sa maka ido kenan wallahi kar ka sake ka wuce goma a waje na farko kenan balle kai sha'awar ma kai mafarkin wai idan ka fita zaka kwana wallahi kar ka ga ka kawo jiki haka ka taso ga sa bulala zan maka tsinannen duka a cikin gidan nan dan ba tsoron ka nake ba yau wannan shi ne bayani na na karshe da kai kuma zan sa ido daga yanzu na dinga sa maka ido ki to dan shigan dan cire kayan ma Yawwa, ya na ganki a zaburi? Wallahi kawai ban ban yi tunanin shigowar ka ba yanzu sai na ga ka shigo. Me yasa kullum kofar na abu da take? Hmm. Ai yanzu na dawo daga gyara ciki din shi yasa. Na ga iro a ƙasa ne. Eh, eh na bar shi a ƙasa. Alhamdulillah. Kina bar to shi. A'a, tsaya. Ranka kai daɗi ya na ga yau ka shigo a cikin wannan. <laughs> to ai kin san na gaya miki eh, al'amura na rayuwa haka suke wata ran ma za ka ganka cikin farin ciki wata ran kuma kana ci abu so ko da dai akwai damuwa dai alhamdulillah dai ga nan dai na shigo yau dai ba kamar wancan lokacin ba kuma na ga kuma bai kamata kuma a ce na shigo muku a irin yanayi na ɓaci ba ko ba haka ba amma dai gaskiya dai am okay gaskiya ba insha Allah kuma da ga shi har na maka girki Juliya haka kuma ya riga ni abu so daya kuma sai a ce za a sake abin nan ai na gaiwa ban ce ai ba ko ba haka ba ai haka abinda abinki wannan ai sai zama kaman kasada ne kai daɗe in dai kai zan yi wa ai babu kasada kuma ma ko baka ci ba ai na san ba za a yi asarar shi ba to amma me baki karfin gwiwa cewa idan kin yi girkin zan iya bukata ai kamata a ce misali a shawarce ni a ina da bukata ko kuwa a'a kai daɗe ne dai na girka din ne kuma na san <laughs> za ka yi bukatan shi shi sa na girka maka to yi kyau ina ganin ba za a wofantar da ƙoƙarinki ba ko da ba ni da bukata din zan yi amfani da shi insha Allah saboda ƙoƙarin da kika yi kuma na san kin yi la'akari da yanayin da na samu kaina a irin 'yan waɗannan lokuta ya sa kika yi haka din to amma ina ganin abin da za a yi sai min lissafi nawa kika kashe in yi su albashi sai na biya nan gaba kuma kafin a yi sai a tuntuɓe na ajiya al'amarin yake. ya haba haba ya za a yi saboda zan yi maka girki sai ka bani kuɗi na zan yi maka. Haba ranka daɗe gaskiya ban ji daɗin wannan maganar da ka faɗa ba duk abubuwan da kake mana mu dan in mun maka sai ka biya mu. Ba ne dai kawai. Juli wancan fa daban. A to saboda me? na fi fiki ƙarfi shikenan kuma kawai sai ki ɗauki kuɗin ki sai ki kashe a na ba daidai bane ni dai gaskiya ranka ya daɗe ban ji daɗin wannan magana ba kawai ka bar wannan magana ni dai na yi niyya kuma na yi Allah ya To kawo da kai. A ba ga kuma wancan ga wannan bari ya shiga ciki. To shikenan bari barin kawo maka abinci. To ba. Yawa. To. Ai ni To za ka tafi. Ba dai yi zaman goron da ake ta ya wuce. Kuma banda umma ta matsa dai. Gaskiya ni da ma ma ni ya zuwa ba. gode gode ni a ce na zo gidan kanwata. Ah to menene? Wannan abu ne na zumuncin Allah. Ka gani? Dan ka zo gidana ai ba wani abu bane ba. Tunda musulunci bai haramta ba. Mhm. Wallahi. To Fatima. ya tun da na zo gidan nan kamar ba lafiya kike ba har da ba ma dai niyan barki magana ba na ai kuma ciwon dan uwa ya dan uwa ne har dai in tambaye ki me yake damin ki ne hmm. wallahi yayin gaya maka wata matsala ce ke damuna in gaya maka wai na asaba wai aure zai yi akwai hajiya ce ta ce mishi ya aure shi ɗan Asaba? wallahi to laifin ne kike ga mahaifiyarsa ni kaina ne mamaki na ce ni ba wani abu na nema hajiya ba ne mata za ta ce ya aure muna zaman mu lafiya amma kuma rana tsaka ya zo min da labarin wai hajiya ta ce ya yi aure ni kaina abin ya ban mamaki amma dai abin akwai abin mamaki kamar hajiya a ce ta tilasta mutum kamar sa a ce sai ya ƙara wani ni da tsakanina da baiwa Allah na mutunci wallahi baka gaida ta dauke ni ba kamar ita ta tsuguna ta haife ni amma rana tsaka ya zo min da labarin wai ka san ma me yace wai har in bai yi auren nan ba wai sai ta tsine mishi tsinuwa to haka dai ya faɗa dan nayi nayi da shi ya zo mu je gurin ta warware matsalar in wani abu ne mata in bata ta haƙuri a samu maslaha bawan Allah nan ya tsalle ya ce shi ba haka to ya zan yi da shi tunda a ƙarƙashin sa nake kai gaskiya akwai abin duba a maganar nan za ta tsine masa hajiya yadda take mutuniyar kirki mu kama fa kamar 'ya'yanta take ɗaukar mu gaskiya hajiya ni fa zamana da hajiya kai wallahi wani lokaci ma ba na girki gidan nan maimakon in girka in kai mata ita za ta girko ta aiko min da shi to ni ko da wani ido zan kalli hajiya da matan da ya dage ya ce ta ce za ta tsina mai na ce ai aure Allah ya sa haka ya fi alkhairi gaskiya wannan maganar akwai abin duba, wanda dai ba a shiga tsakanin mata da miji ni da na je na same ta na dan kwankwasa zancen inji ah to ni wani irin dama fama ce ban yi da shi ba nace masa mu je mu samu haji ya ce a'a nace to tun da haka ne shikenan yayi auren shi ubangiji Allah ya sa haka ya fi alkhairi kaga ai ba zan haramta mishi ya aure ba tunda ya ji zai yi kuma ya ce hajiya ta tsine mishi ai ba zan so ni ka tsinuwa da la'anta iyaye ta same shi ba yana da dama shari'a ta ba shi dama amma dai kuma a so ko irin wannan maganar a ce mahaifiya wai har ta ce za ta tsine wa ɗanta da ta haifa da cikin ta bai kara ba <laughs> ni kaina ne tunanin haka na ce anya wannan maganar dai a ah, cin ga da Allah ne na maimaita wannan zancen mu fa masu hankali ne a maganar da za a ɗauka ai da daban take kawai dai ya je ya shirya molan kasa yana so ya linke <laughs> amma dai kawai ki bi shi a haka ala sa hakan shi ya fi alkhairi amma to yadda ma ta zo ai da halin ta za ta zauna ni dai ina ruwa na lallai dai ka ni zan wuce <laughs> yaya ban ba ka komai ba kuma ni da zan bayar kuma ni za a ba a <laughs> wai kuɗin nan wata bari in shiga in ɗauko a karki da ma a dala kin sani garin ana karɓar wuta kwana biyu amma dai in an matsa ba ake ba. Na gode amma dai ya yi daɗi a bakin ki a gun wani ko ai ba daɗi. Ai sai dai 'yan hasada kuma me ruwanki da 'yan hasada ke dai mijinki ya ce ya ji daɗi ba shi kenan ba. Dama ina son miki wata tambaya Jamila kina ji? Abin da nake so da ki in kin shiga gidan nan ba ruwanki da matar gidan. Hanyar jirgi daban hayyan mota daban ke kin yi gabas ita kuma ta yamma saboda ni kaina da nake tare da ita ba hakan nake so ba ballantana kuma abin da nake ƙauna nake so ya kusanci abin da bana so